Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العليم عظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صلِّ على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Kun kamo rediyo viewa Hausa a cikin shirin san safiyar yau Asabar Muhammad Amin Ibrahim Kewa ke muku sallama kuma zai kasance da ku a cikin shirin. Ga kuma irin jerin abubuwan da muke dauke da su. Da farko dai kamar saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya tare da Tahir Amin. Bayan nan sai mu kawo muku shin na duniyar mu a yau. Shin nan na murin masu saurare ya zo muku tare da Hassan Barka. Daga shi kuwa sai mu kawo muku shin na mu leƙa Iran. Da ƙarshe mu kawo muku shin na Afirka a yau.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 Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 22 kHz 13,710. Sai kuma a shirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato 11 da minti 20 zuwa 11 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana.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 ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. To yanzu kuma sai a dakaci cikakkun labaran duniya. Ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. Ƙasar Rasha ta buƙaci Amurka ta janye sojojinta da ƙasar Siriya. a lebanon kuma kungiyar hezbollah ta aike da jirgin leƙe asiri kan harce ƙasar isra'ila ya kammala aikinsa ya dawo lafiya sai kuma ƙasar iran inda ta maida martani kan rahotanni da aka murguɗa su kan tattaunawar vienna yanzu kuma ga cikakkun labaran gwamnatin ƙasar rasha ta jaddada kira ga gwamnatin ƙasar amurka na ta janye sojojinta da ƙasar syria don mutunta hurumin gwamnatin ƙasar. da kuma ba da dama don a warware matsalolin zamantakewa waɗanda suke fuskantar ƙasar. kamfanin dillacin labaran ip na kasar iran ya nakalto wakilin kasar rasha a yankin gabas ta tsakiya da kuma afirka kuma mataimakin Minista harkokin wajen kasar rasha mikhail bogdanov yana faɗar haka wa kamfanin dillacin labaran at labarin ya ƙara da cewa wasu ƙungiyoyi sun dogara da samuwar amurka a ƙasar syria don wanzuwarsu don matukar amurka tana nan to ba za a sami zaman lafiya a yankin ba kuma babu damar sake gina kasar da kuma dawowar 'yan gudun hijira zuwa gidajensu ƙungiyar hezbollah ta ƙasar lebanon ta aike da jirgin sama na leƙen asiri wanda ake sarrafawa daga nesa zuwa kan haramcin ƙasar isra'ila ya je kuma ya kammala aikinsa ya dawo ba tare da wata matsala ba tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto ƙungiyar tana faɗar haka a jiya juma'a ta kuma ƙara da cewa ƙungiyar ta aike da jirgin saman leƙen asiri mai suna hassan zuwa kan haramci ƙasar isra'ila jirgin ya kammala ayyukansa na leƙe asiri wanda ya ɗau mintoci arba'in yana watayawa kan sararin samaniyar haramci ƙasar a lokacin da ya kammala aikinsa wanda ya kai nisan kilomita 70 cikin ƙasar ya dawo gida ba tare da ko kwarzane ba labarin ya ƙara da cewa sojojin yahudawan isra'ila sun yi ƙoƙarin kakkaɓo jirgin amma sun kasa yin hakan har ya kammala aikinsa ya dawo lafiya hukumomin yahudawan sun tabbatar da aukon hakan sun kuma bayyana cewa makaman kakkaɓo jiragen sama da suka cilla kan jirgin leken asirin sun kasa samunsa har ya kammala aikinsa ya koma cikin ƙasar lebanon kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran sa'id khatib zade da yake mai da martani mai zafi dangane da rahotannin karya da aka wallafa kan tattaunawar da ke faruwa yanzu na dawowar amurka cikin yarjejeniyar jcpoa a birnin vienna ya ce yarjejeniyar karshe da za a fitar game da batun dawowar amurka cikin yarjejeniyar zai sha bamban sosai da rahotannin da ake yadawa a hali yanzu a baya bayan nan dai kamfanin dilancin labaran reuters ya wallafa labari da ke ikirarin cewa ya samu falle ashirin na bayanan da suka kunshi tattaunawar ta vienna da kuma irin mata da kuma irin matakan da kowane bangare zai ɗauka wajen aiwatar da yarjejeniyar sa'id khadib zade ya faɗi haka a shafinsa na twitter ya ce za a ci gaba da fidda rahotanni da aka murguda sosai musamman ganin aski ya zo gaban goshi a tattaunawar vienna don cirewa iran takunkuman tattalin arziki wanda amurka ta ɗora mata tattaunawar vienna zagaye na takwas dai ya mai da hankali ne wajen ganin an cirewa iran takunkuman tattalin arzikin da aka ɗora mata na zalunci kuma an koma tattaunawar ne a ranar takwas ga watan fabrairu da muke ciki bayan takaitaccen hutu da aka yi masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran rahotanni sun bayyana cewa tattalin arzikin tarayyar najeriya a cikin shekara ta 2021 da ta gabata shine mafi saurin bunƙasa a cikin shekaru takwas da suka gabata wa'anda kuma dukkaninsu ya dogara ne da ɓangaren kayayyakin da ƙasar take samarwa a ɓangaren man fetur hukumar ƙididdiga ta ƙasa ta najeriya ta sanar da cewa bunƙasar tattalin arzikin a shekarar da ta gabata ya kai kashi 3.40 wanda shi ne wanda ya fi tun bayan wanda aka samu a shekara ta 2014 da ya kai kashi 6.22 wannan yana zuwa ne a daidai lokacin da al'ummar kasar ke kokawa game da matsananciyar halin tattalin arziki da suke ciki da hauhawar farashin kayayyakin masarufi a bangare guda kuma babban kamfanin man fetur na najeriya nnpc ya ba wa 'yan najeriya tabbacin kawo ƙarshen dogayen layin da ake gani a gidajen man ƙasar nan da 'yan kwanaki masu zuwa sakamakon karancin mai da aka fuskanta inda tuni ya ce ya ba da umarnin raba lita miliyan 2.1 a dufaɗin ƙasar ƙungiyar tarayyar afirka da ta turai sun fara ƙarfafa dangantaka da ke tsakaninsu shugaban ƙungiyar tarayyar afirka musa faƙi ne ya bayyana haka a wajen taron koli da ke gudana tsakanin ƙungiyar tarayyar ta turai da kuma takwaranta na afirka wato au a birnin brussels na kasar belgium musa faqih ya jaddada bukata da ake da shi a nahiyar afirka wajen ganin an ƙara bunƙasa dangantaka tsakanin au da kuma eu domin samun kyakkyawan ci gaban tattalin arzikin nahiyar taron ya haɗa shugabannin ƙasashen afirka kusan 40 daga ƙasashen afirka daban-daban a yunkurin da ƙungiyar eu ke yi wajen ganin ta ƙara ƙarfafa hular tattalin arziki da sauran abokanta a faɗin duniya da afirka a daidai lokacin da ƙasashen rasha da kuma china suke ƙara yin tasiri a nahiyar ta afirka daga cikin makasudin gudanar da taron na eu da afirka dai akwai kokarin da ƙungiyar tarayyar turai take yi na zuba hannun jari da ya kai dala amurka biliyan 150 a nahiyar a cikin shekaru bakwai masu zuwa a nasa a bangaren wato shugaban kasar senegal Macky ya ce har yanzu akwai sabani sosai game da yadda za a samar da kudade da za a yi ayyukan haƙo man fetur a nahiyar kuma lamari ne mai matukar muhimmanci da ya kamata kungiyar eu ta yi la'akari da shi da kuma yadda za a samar da kudaden da ake bukata don gudanar da wa'annan ayyuka masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan To madalla bayan da aka saurari labaran duniya bari mu kawo muku mu na gabato shirin namu leƙa mu na yau. mu jaridunmu na yau. tuma saurare ba ta da ɓata lokaci ba bari mu garzaya tarayyar Najeriya. To ba ta da ɓata lokaci bari mu garzaya Najeriya. Inda jaridar farko da take hannu na jaridar nan ta Premium Times kuma ta kawo labarin cewa gwamnatin soji ta ƙasar Mali ta buƙaci ƙasar Faransa da janye sojinta daga ƙasar ba tare da bata lokaci ba. A wata sanarwa da kakakin gwamnatin ƙasar Mali ya fitar, ta gidan talabijin ɗin ƙasar a jiya juma'a ya ce shugaban gwamnatin soji na ƙasar ta mali ya kira ga ƙasar faransa da ta janye dukkan sojinta daga cikin ƙasar cikin gaggawa domin ba su gamsu da cewa zaman sojin ba a ƙasar bayan shekaru tara babu abin da hakan ya haifar ban da rikici da yake mayar da martani game da bukatar gwamnatin sojin ƙasar ta mali shugaban ƙasar faransa emmanuel macron ya ce sojinsa za su fice daga ƙasar ba tare da wani bata lokaci ba tun a ranar ta gabata ce shugaban na ƙasar faransa ya ce zai janye dukan sojin kasarsa daga mali ba da kasashen biyu suka samu matsala ko kuma suka yanke dangantaka da ke tsakaninsu sai kuma jaridar leadership inda ta kawo labarin cewa kimanin mutane goma sha bakwai ne suka mutu bayan da wata motar daukar mai ta yi bindiga a jihar ogun wata tankar dakon man fetur mallakin kamfanin olam dauke da man fetur ta yi bindiga kuma ta yi sanadiyar mutuwar mutane sha bakwai da farko an bayyana tankar mallakin kamfanin fulawa ne na rukunin kamfanin dangote kafin daga bisani a tantance rahoton ya ci gaba da cewa sha hudu daga cikin mutanen da abin ya shafa sun kone kurmus inda da kyar ma'aikatan kula da haɗurruka na ƙasar suka iya gane gawan mutum ɗaya da mace ɗaya da kuma wata yarinya guda ɗaya. sai kuma jaridar premium times ta kawo labarin cewa uh, kotun ecowas ta yi watsi da bukatar najeriya ta yi karar da aka shigar kan haramta amfani da shafin twitter kotun ecowas da ke zamansa a birnin abuja ya yi watsi da karar da gwamnatin najeriya ta shigar na janye karar da aka shigar game da haramta amfani da shafin sadarwa na twitter da ta yi a shekarar ta wuce wannan yana zuwa ne duk da ɗauke haramcin da gwamnatin ta yi a watan janairun da ya gabata bayan kwashe watanni bakwai da sanya haramcin na har sai ba ta gani da gwamnatin najeriya ta sanar tun a watan yunin shekara ta 2021 kotun ta ce lauyan da ke kare gwamnatin najeriya sun rubuta takardar neman a yi watsi da karar ne bayan da aka fara zaman kotun domin yanke hukunci gwamnatin najeriya ba ta gabatar da wata hujja ba da ke nuna cewa ko kuma an warware takaddama da ke tsakaninta da kamfanin na twitter ba sai kuma jaridar ghanaian graphics in ta labarin cewa ƙungiyar ecowas ta fara wani taron bita kan harkar tsaro a teku a birnin accra na kasar ghana a wani bangare na yankurin da ake yi na shawo kan laifukan da ake tafka a yankin ya sa kungiyar bunƙasa tun arzikin kasashen yammacin afirka ecowas ta shirya wani kwas na wata guda domin ba da horo kan hanyoyin da za a bi wajen dakile laifukan da ke ake aikatawa musamman ma a cikin teku yanzu haka dai kwas ɗin na gudana a jami'ar maritime da ke nunguwa da ke kusa da birnin accra kuma kwas ɗin ya kunshi da tsaro a cikin teku da dai sauransu wannan shine shiri na biyu da ƙungiyar tarayyar turai eu take ɗaukar nauyin gudanarwa a shirin ta tallafa wa kashin yammacin afirka wajen samar da ingantaccen tsaro a teku kuma ya samu halartar wakilai goma sha takwas daga kasashe da ke yambobi ne a kungiyar ta ecowas tumasu masu kawo mai bankon da ku bari mu garzaya jaridar leadership domin kawo kuma labarai ta dakuwan take cewa sudan ta gudu ta yaba ci gaban da aka samu a aikin talabijin da ƙasar sin ke gudanarwa a ƙasar ta sudan ta kudu wani jami'in ƙasar sudan ta kudu ya yaba yadda ayyukan da kamfanin gine-gine biyu na ƙasar sin ke gudanarwa suke gudana cikin sauri a babban gidan rediyon talabijin na kasar ramadan kamil abulangi daraktan sashen injiniya na babban gidan rediyon kasar sudan ta kudu ssbc ya ce aikin wanda aka fara gudanarwa a shekara ta 2019 zai kawo gagarumin sauyi ga ayyukan yada labarai na gidan rediyo da talabijin na kasar idan aikin ya kammala a watan agusta mai kamawa. Kamil ya bayyana a zanta wasar kamfanin labarai na Xinhua cewa wannan aiki aiki ne mafi muhimmanci ga Sudan ta kudu saboda za a samar da na'urar yada shirye-shirye mai tsawon mita 120 kuma za a samar da yanayin sadarwa wanda zai hada fadar shugaban kasar yayin da ake watsa labarai kai tsaye sannan za a samar da wani yanayin sadarwa wanda zai kewaye birnin juba don watsa dukkan shirye-shiryen da ake gabatarwa kai tsaye kamar yadda ya ambata. a nan ne za mu kawo ƙarshen shirin namu na mu leƙa jaridunmu na yau. Shirinmu na gaba shine shirin na duniyar mu a yau tare da Hassan Barka. Duniyarmu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na mu a yau. Shirin da a cikin sa muke bibiyar wasu lamura da suka ɗau hankalin duniya muke kuma sharhi ko tattaunawa da masana a kansu daga nan Radio Hausa BOH. To shakka babu matakin da Faransa ta ɗauka na janye dakarunta da ma na ƙawayenta na Turai daga Mali. na daga cikin batutuwan da suka ɗau hankalin duniya ashirin zamu ji ta bakin masana game da wannan matakin da tuni ya haifar da muhaura a yankin sahel da aka jima ana zanga-zangar kin jinin sojojin kasashen yamma hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. To Marilla a ranar Alhamis da ta gabata ce shugaban Faransa Emmanuel Macron ya sanar da cewa kasar da ma kawayenta na Turai za su janye dakaransu daga kasar Mali. Emmanuel Macron ya bayyana hakan ne a birnin Brussels inda yake halartar taron kungiyar tarayyar Turai da kuma ta Afirka. Faransa ta bakin Macron ta ce dakarun na Turai za a mayar da su a jamhuriyar Nijar inda daga can za su ci gaba da jagorantar ayyukan yaƙi da ta'addanci a yankin. To domin tattauna wannan batun shirin a yau ya gaito mana da Menjo Yahaya Shinko mai ritaya wani masanin harkokin tsaro a tarayyar Najeriya. To Menjo barka da shigowa a wannan shirin. Da farko wace rawa ce a matsayinka na masanin harkokin tsaro kake ganin Faransa ta taka a ƙasar Mali? To da farko dai za a iya cewa kasar faransa da kawayenta sun taka rawa ne musamman na abin da ya shafi taimakawa su sojojin ƙasar mali da abin da ya shafi makamai da horo da kuma karfin soja wurin magance da abin da ya shafi tsaro na wannan ƙasa kuma daidai gwargwado ko babu komai za a iya cewa sun taka rawar da za su iya taka daidai gwargwado kuma musamman dai dama duk kasashen da irin wannan tura suka je suna da wa'yansu muradai nasu da suke karewa wanda ta karkashin kasa ba lallai ne jama'a su sani ba kuma shine muhimmin abin da yake kai su za su fake da nuna kauna ne ga wannan kasa saboda kila ko suna da hannu wurin renanta ko zama abin da ta zama har ta samu ta daga karshe ba za su so su fice haka nan su saka ka wata ƙasa wadda ba ta da nasaba da wannan renan kasan su zo su mallake irin abin da suke gani suna ribatuwa da shi ba. Tomejo menene makomar Mali a yanzu idan har Faransar da kawayenta na Turai suka janye sojojin nasu? To, ba na abu ne zai zama makoman ƙasar Mali ba shine in muka dibi da kasancewan su kansu sojoji da na ƙasar Faransa a lokacin da suke wannan wuri da kawayenta wani irin abu ne ya kawo na sauyi wanda kasan mali in wa'annan sojoji sun fita za a ce ba za a same shi ba ko za a rasa ko za a yi kewa a kai ni ina gani kawai wani abu ne dama kamar yadda duniya ta sani cewa sukan kai sojojin surare ne saboda yan su muraduna su su kasar mali su suka san me ke damun su cikin gida sun san za su iya magance shi sun san in ma kawance suke nema na wasu kasashen duniya sun fi gane irin kasar da ta fi dacewa su bari ta shigo kasar su ta ci gaba da taimaka musu saboda haka ina gani ba wani abu mali za ta rasa ba kasancewa sun fita illa ita kanta faransance za ta damu da wasu abubuwan da za ta rashi musamman ganin yadda aka yi tafiya irin mai tsawo can baya ana tare kuma ana moran juna yanzu daga karshe a ce ta rasa waɗansu abubuwa da yawa musamman kaga ana magana nan kasar mali suna cewa za su daina mayan amfani da harshen faransanci za su koma yin amfani da harshen cikin gida wannan kuma ba ne ga kasar faransa don tana ji tana gani duk wa'ansu abubuwa da yake faruwa wanda yake nata ne take koyarwa da kuma harshen ta ake yin su a na kasa ta mali yanzu duk zai kauke na sai dai ya zama tarihi to kamar za a iya cewa boran da al'ummar mali suka yi na kin jinin sojojin faransa ya cimma nasara kenan kwarai kuwa bore da aka yi na kin jin wannan ƙasar faransa ya kawo nasara ya ci nasara kenan tun da gashi a yau da kansu suna cewa suna gani ficewarsu din shine ya fi kuma ko babu komi 'yan kasa za su yi alfahari da wannan daga cikin irin abubuwan da 'yan kasa yanzu za su ƙaru da shi shine za su zama to kamar masu cin gashin kansu yanzu ne za su tabbatar da lallai su kasa ce mai ɗauci wadda za ta yi komi da al'amarinta ta sami duk abin da take so daga kasashen duniya ba kamar a yanayi na baya ba musamman ko abin da ya shafi cinikayyar makamai ko hulɗar soji da waɗansu abubuwa ya taƙaita ne mafi yawa akan sai yadda faransa take so za a yi ko makamai ne za a siya ko waɗansu abubuwa na ci gaban ƙasa ne sai yadda yadda ita ƙasar faransa ɗin ta tsara musu to amma yanzu ne za su fara moran lallai cewa su ma ƙasa ce mai ɗiyauci wadda yake sai inda ta so ta sa gabanta. to mejo wata takaddama da ke tsakanin mali da faransa ita ce ta kasancewar sojojin hayar rasha na wagner a ƙasar me yasa ƙasashen turai suka damu da waɗannan mayakan na wagner ne. to ka san dai kamar da bahaushe ke cewa taura biyu baya taunuwa a baki ko da bakin ko bakin kura ne wayannan kasashe ko kuma sojoji na kasashe daban-daban suna da mabambantan ra'ayi da mabambantan bukatu a kasashen afirka da kuma muradu saboda haka kasar faransa tana gani kamar kishiya ce aka yi mata kuma kasantuwan akwai abubuwan da za ta so ta yi wanda wayannan sojojin haya na kasar rasha nan za su iya gane ba gaskiya take kulla ba ko kuma a'a zai iya cin karo da su kuma abin da suke yi wannan zai iya kawo musu rigima ma ya zamanto na kasa da kasa su kansu can wayansan kasashen turai to sai ina ina gani suna da dalilin su na cewa goma dai su su fice su bar wa'annan din wanda su gwamnatoci ko kuma jami'an kasar mali sun fi gane su aiki da su kuma wannan shine maslaha to wasu na ganin dai har yanzu da sauran rana a kaba don kuwa su ma sojoji na rasha da ake maraba da zuwan su a kasar ta mali turawa ne kuma wasu na ganin cewa su ma idan suka samu gindin zama ba a san abin da za su iya shukawa ba gaskiya ne turawan ne dai dukansu amma bambancin shine su wa'annan sojoji ne na haya wa'anda sun zo akwai dan takaitaccen lokacin da in suka gama aikin su dama za a ce su yi gaba sannan sai an ga dama ne a ce a sabunta zaman su a ci gaba kuma akwai sharuɗan da dole dama ake yarjejeniya a kai amma kasantuwan faransa a wannan ƙasa yana zaman kamar har yanzu suna nuna su suna da iko da ƙasar mali ne ko suna ganin kamar sai yadda suka kwada za a ci ko sai yadda suka dama za a sha saɓanin yadda wa'annan su suka zo an gayyato su ne kuma za su yi aiki ne in sun gama za su fita kuma aikin nasu in an ga bai biyan kwalliya ba ta biyan kuɗin sabulu ba za a bari su kaka gida su ma mai wuri su zauna kamar yadda su sojojin faransa wa'yansu lokuta za su so su zauna sai sadda suka ga dama za su fita da kansu ba. to ko yaushe kasashen afirka za su raba gari da sojojin ƙetare duba da cewa babu wani misali na kwanciyar hankali da aka samu a duk inda suka sanya kafa kamar misali a afghanistan da kuma kasar libya ina gani mahukuntar mali sun yi la'akari ne kwarai da yadda wayannan kasashen turai da amurka suke taka a wasu kasashe na duniya irin su afghanistan da sauransu wanda a ƙarshe kwalliya ba ta biyan kuɗin sabulu shi yasa su ma yanzu suka ɗau wannan mataki duk da dai gashi sun ɗauko sojojin haya amma ya kamata kuma mu sani cewa dama ai ba duka kasashen afirka bane suke goyon bayan zuwan sojojin kasashen yamma ko kuma na amurka su zo su samar da zango na gudanar da wasu ayyuka nasu da niyan cewa suna taimaka ma wa'annan kasashen domin a samar da gwamnati ingantatta ko kuma a tabbatar da tsaro ba da yawa sukan je ne saboda wa'yansu muradu nasu daga zaran kuma sun ga wannan muradun nasu ba za su cika yadda suke so ba to sukan kwashe kayan su bar wannan kasa kar mu manta da yawa wa'yansu lokuta an amerika ta jori takan ce ne babu ingantaccen mulkin demokradiyya tana so ta tabbatar da sai an gama mulkin demokradiyya ba a kiyaye haƙƙin dan adam da sauran irin maganganu wa wa'annan to su kansu in suka zo kuma kasashen su ma suna abubuwan da suke saba haƙƙin 'yan wa'annan ƙasa to ƙasar mali yanzu wannan mataki da ta ɗauka kamar zai sa sauran ƙasashen afirka da ke irin wannan yanayi su ma su ankara su san cewa mai ɗaki shi yasa inda ruwa yake zuba mai kuma shi ne zai iya magance al'amuransa na cikin gida ba wai wani bako ya gano daga nesa ya gaya mai ni zan zo in gyara maka ba a'a kamar yadda yanzu suka ɗauki mataki na kawo jami'an sojojin haya kenan sun san matsalar su sun san ga wanda za su iya magance musu ba wa'ancan kawai waɗanda za su taso su gaban kansu su shigo ƙasar ku su ce sun zo su kawo ɗauki ko kuma suna so su tabbatar da sun kawo muku gyara bane in suka samu haɗin kan wa'ansu daga cikin wa'annan 'yan ƙasa waɗanda suke da ra'ayi ɗaya irin nasu. to akwai masu ganin cewa wannan zanyewar da faransa ta yi a mali bisa matsin lamba na 'yan mali zai iya wanzuwa a wannan yankin musamman ma niger inda yanzu haka ake cewa can din ne za a mayar da sojojin na wato kasashen turan gaskiya ne lallai wannan jinye da aka yi musu eh, faransa ta yi sojojinta daga kasar mali bisa wannan kyama da aka nuna musu zai iya shafan sauran wuraren da ita kanta faransa da wasu sojojin wasu kasashen duniya suka yi kaka gida a ciki a kasashen afirka kuma wannan ya nuna musu cewa yanzu lallai 'yan afirka an kawo lokacin da ya kamata su ja ragaman duk abin da ya shafi kasashensu a bari sai in su ne suke da bukata suka ce suna so faransa ta kawo sojoji ko ingila ta kawo sojoji duk inda suke da bukata sannan sai a kawo musu amma ba su da kansu su mai da koyaushe mu kamar ba su isa ba sai su ne za su yi abin da suka ga dama su ne za su shigo a sadda suke so ko da shugabanni sun yadda ko ba su yadda ba ko da 'yan ƙasa suna so ko da ba sa so sannan kuma su ta uzura cewa dole a irin tsarin mulkin su ko kuma irin yadda suke so a karɓi gwamnati da yadda suke so a gudanar da ita da yadda ƙasashen nan za su rika hada-hada da wace ƙasa ce ma ba su yadda a yi hulɗa da ita ba to wannan duk shine abin da yanzu zai kawo ƙarshe bisa wannan abu da aka fara yi daga mali To daga ƙarshe mejo menene mafita game da wannan yanayi da ake ciki a yankin musamman na Sahel inda wasu ke kyamar sojojin na yamma wasu kuma suna lalimar habin da su. mafita dai shine a koyaushe su shugabanninmu na afirka su sani cewa bukatunsu da bukatun 'yan kasarsu shine kan gaba duk yadda za a yi koda sojojin da ake bukata su zo ne ya zamanto 'yan kasa ne suke bukatan zuwansu ba ra'ayin gwamnati ko 'yan su tsiraru daga cikin shugabanni ba kuma 'yan kasan su ya kamata su san wa'anne irin sojojin wace kasan turai ne za a kawo musu domin akwai so da yawa shugabannin su kan haɗa kai da wayansu kasashen ne don kawai a kawo sojojin su zo su yi tayin wasu abubuwa na cin karensu babu baka to ido ya buɗe yanzu 'yan afirka sun fara ganewa sun fara gane ana haɗa kai da shugabanni kuma duk shugaban da ya zo da niyan ya kyautata tsarin ƙasar shi ya nuna wa 'yan ƙasar shi cewa ga illan irin turawan nan ga irin wanda suka fi dacewa da mu'amala da su to ya kamata 'yan ƙasar su yarda da haka maimakon a rika samun bambancin ra'ayi su rika nuna cewa wa'yansu su ce sun fi son wancan wasu su ce sun fi son wancan su dubi bukatun kasan ne meye bukatun kasan meye wancan turan za su iya yi wanda su shugabanni suka ce su suke so su zo meye kuma yasa wancan din da ba a so ba a san su a tsaya a tantance ba kawai dan mutum yana ganin akwai wani abu da yake ribatuwa da shi ta wata kasa ko akwai wani hulɗa da yake da su ta wata kasa ya nuna sai in wancan kasan ce za a kawo sojojinta ko turanta su zo su yi wani abu a su zai ji daɗi ba ya kamata a rika duba bukatunmu ne wannan shine abin da zai kawo maslaha. To masu saurare da kuma haka ne muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake hada mu kafin nan dai godiya ta musamman ga bakon namu a cikin shirin Menjo Yahya Shinko mai ritaya wani masanin harkokin tsaro a tarayyar Najeriya. Muna godiya game da wannan damar da aka bamu duk da ɗimbin aikin da ke a gabansa. A nan kuma ni Hassan Barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin ƙoshin lafiya. sai kuma shirin nan naku mai farin jini wato shirin nan na muryoyin masu saurare daidai da Hassan Barka. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron rediyo Hausa biyu hacce barkan kurar haka sannan ku kuma da sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. To Allah da ikon sa ya sake hada mu a wani karshen mako inda kuma muka saba baku damar isar da sakonnin ku na gaishe gaishe ma'ana da zumunci zuwa ga ƴan uwa da abokan arziki. Ba tare da bata lokaci ba zan barku da malami na farko a cikin shirin. Salamu alaikum Radio Hausa ta Tehran kuna tare da shi ta tayar daga nan agarta jamhuriyar Nijar dangance da karshen mako zan yi amfani da wannan dama in mika sabon gaisuwa zuwa ga yan uwa da amana arziki musamman gare shi Isuf Madaddai Sanusu Madaddai zuwa gare shi Kadora Digaji dan Fulanin Warje zuwa ga hada mai kwamfuta mai yano kallagan matkasan Nijeriya zuwa ga Malam Muhammad dan Barebari a nan birnin Niamey zuwa ga tsoho mai albarka zuwa gare shi Mamman Bunya ya kofa a washi ina mashi fata alheri zuwa gare shi miji soja wanda aka sani miji mai adaidaita Kasau a nan birnin da magara zuwa ga Yakuba Badraka a nan jihar da magara zuwa gare shi na agwa mai faci a nan da magara zuwa ga kowa da kowa da ke cikin wannan gidan ina mashi fatan alheri radio Hausa a tashi lahiya kuna tare da shi ta tayar da gani a garsa jamhuriyar Sashen Hausa Radio Iram na kadora Diga garan Fulani wari shugaban kungiyar da alkhairi muka zo rashin jihar Bauchi. Allah ya kara ɗaukaka wannan gida rediyo mai tarin albarka. A yau zan yi amfani da wannan dama in miƙa saƙon suna zuwa ga jan uwa da abokan arziki kamar su Gonilawan Ali Gamadan akwai Iso Suleiman Madatai akwai abokina Hassan Barka mai gabatar da shiri akwai abokina Haɗabi mai kwamfuta Kebbi akwai Ibrahim Dan Fulani a yari mai Arsenal akwai Shefa da jau Ibrahim Dan Fulani a yari akwai abokina Isa Jikan mai saje akwai wari Malam Bare Bare zuwa Nijar Ibrahim Haruna Bingirawa ya haya dan azare da dukkanin masu sauraron nan gida rediyo mai gaishe ku Kadora Diga ga Dan Fulani wuri BOH Tehran ni ne Sanusi Madatai daga nan jihar da magaram a jamhuriyar Nijar ina isar da sakon gaisuwa zuwa ga Isuhu Madatai da magaram na Agwami Fati da magaram Ango kuma Leturo mai sai da isan sanan da magaram Baba Lefe shugaba na fada masoyan asali akwai Raba mai aski shugaba na kungiya ta masu kira da sauraron rediyo a nan jihar da magaram akwai Dahir Mangala ruwan shigawa da magaram Musa Malam Indo ka Kazawe a nan da magaram akwai city Tela yana Agadas ina isar da sakon gaisuwa zuwa ga Kadura Diga ga fulanin warji akwai gwani lawan ali gama gamadon wanda yake garin kura a jihar kano akwai kuma ilyas yakuba digawa yana jihar bauchi akwai kuma hada mai kwamfuta daga ƙarshe ina yi wa shugaba iliya mai kanti da shayi ga dukkan da barka da aure da zaya a gidansa da fatan allah ubangiji sanya albarka allah ya sa ai lahiya a kammala shi lafiya suna na su madadai daga nan jihar da makaram a jamhuriyar nijar. tokar da a shafa cewa ana tare da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan radio hausa bai wacce muke zuwa muku malami na gaba sai ka ja mu je Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muryar jamhuriyar musulunci na Iran barka da yau da fatan kowa iya cikin koshin lafiya da ma'aikata da sauran mambobin wannan guri duka mu ne muku fatan alkhairi ga baki daya Ali Salisu sanin jihar garin da magar. Assalamu alaikum sashen Hausa rediyo mai albarka rediyo Iran suna na Lawa Alhaji Abbali a gada jamhuriyar Nijar zan yi amfani da karshen mako domin gaida yan uwa da abokan arziki da farko dai ina gaida Alhaji Abubakar mai sai da littafai masallaci dogo nan a gada ina gaida alhaji malam abdulhadi mai sai da littafai a kasuwar gabas ina gaida suleiman mai sai da mai ina gaida malam hamza mai kayan miya ina gaida ahmadu kanan hamza ina gaida salisu alhaji ali ina gaida shugaba iliya mai kanti a garkin daura yusufa madattai a birnin yamai ina gaida tasi'u unguwar tudu ina gaida alkasum a agadas ina gaida benzema a agadas ina godiya sashen hausa assalamu alaikum wa wabarakatuh radio b biyo hausa ta heran kuna tare da shi ta tare daga nan a gadar jamhuriyar niger zan yi amfani da wannan dama a mika sakon gaisuwa zuwa gare su yan uwa da amannan arziki musamman zuwa gare shi haɗa mai kwamfuta mai miyano kalagan mata san nigeria zuwa ga miji mai adadi ta sahu wanda aka sani da miji soja a nan likitan dutse bangaren da magara zuwa gare shi litoro mai isan a nan birnin da magara zuwa ga frezi iles mai shago na fada ra'ayin zuci alherin allah kamish a nan birnin agar zuwa ga alkasim a nan birnin agar zuwa ga malam muhammad dan bare bari a can birnin niyamai zuwa zuwa ga tsoho mai albarka a nan birnin Niamey zuwa ga sarkin aiki na ƙasa baki ɗaya a nan birnin maraɗi alherin Allah ya kai ma kowa da kowa. Tuma sauraron mu saboda karancin lokacin da muke da shi ina ga kuma da wannan nema zan da aya a cikin shirin na yau waɗanda suka shi mun takaita sakonin nasu ko kuma ba su ji nasu ba sai su mana afuwa kafin nan dai a madadin dukkanin waɗanda aka ji muryoyinsu ne Hassan barka ta na gabatar da shirin ke cewa da ku ai karshen mako lafiya. gashir nan na muleka iran ai saurari lafiya muleka iran jama'a masu saurare assalamu alaikum mu da haka da kuma sake sawa da mu a cikin shirin na muleka iran shirin wanda a cikin sa muke kawo muku bayanai game da tarihi mai wurare masu da dan tarihi da ma'auraye na addini da sun abubuwa masu jan hankali na kasar iran da kuma yin damakin da ake da su ga masu sha'awar zuwa Iran domin yawon shakatawa ko neman ilimi ko kuma neman lafiya. Da fatan masu saurare za su tare da mu kuma za su daɗin shirin. to madalla ya zo mun shirin kwarai shirin aushin namu ci gaban da gabace shi ne a shirin da ya shuɗe inda muke magana game da ƙauyen Van Shan. Yanzu kuma shirin namu zai ci gaba daga inda ya ɗora inda za mu ka a takaice abin da ya shafi wannan gari na Van Shan. Bisa la'akari da rubutun da aka yi a jikin hubaran Mamzade Abul Fatah da ke ƙauyen na Van Shan. Ƙauyen ya samo asali ne tun daga ƙayi na goma bayan hijira a rukan dolar sarsalar Kiyaniyan. Baga haka akwai wata bishiya mai faɗi tsohuwa da ke gefen hubbaran jika manzan Allah wanda shekarunta ya kai kusan shekaru dubu da suka gabata. A shekara ta da 1991 hijira shamsiya wani tsohon kogo ya rifta wani tsohon kogo ya rifta inda ya rami har aka ga wasu ƙasusuwa da suka rududduge. Abubuwan da aka samu a wajen suna da alaƙa da daɗaɗɗun ababen tarihi na lardin Isfahan wanda binciken da aka yi ya nuna cewa yana komawa ne zuwa ga shekaru dubu uku da suka gabata wanda hakan ke nuna cewa 'dan adam ya taɓa yin rayuwa a zamanin da a zamanin a wannan wajen yanzu kuma bari mu kawo muku ƙarin bayani game da kabarin jikan manzon Allah Abul Fata da ke ƙauyen Banshan ɗaya daga cikin daɗaɗɗun gine-gine da ke wannan ƙauyen bisa bayanan da aka samu a hubaran imam zade abul fitu suleiman dan musa bin ja'far yana daga cikin jikokin imam musa alkazim alaihi salam limami na bakwai na iyalan gidan manzon allah ya da amincin allah su tabbata gare shi da alayensa bisa ruwayoyin da aka karɓo daga mahaifin imami a ƙarshen ƙarni na hudu bayan hijira ya yi hijira zuwa birnin isfahan a allan da ke wajen hubbaran imam zade akwai wani abu da aka yi shi mai kusurwa hudu da tubali mai kamar tulluwa abubuwan da aka bukata wajen gina hubbaran sun hada da duwatsu da tubali na blog a takaice ginin hubbaran an kasa shi ne zuwa kashi biyu bangare na asali da kuma bangare da yake bi masa bangare na asali an gina shi ne a zamanin safawiya da ya hada da harabar da ke ƙarƙashin tulluwarsa yanayin rufinsa an yi masa zane da rubutu mai kyau da irin tsarin rubutu na nasta'ali wanda mai fasahar nan da ake kira malam yusuf hunsari da malam mahmud najjar suka yi a cikin hubbaran akwai wata karamar akwati wadda wata karamar akwati wadda aka rubuta ayar qur'ani a jiki idan aka duba ƙarshen ayar zaka iya iya yin araba da akwatin sarki hussein faridun ko gine-ginen da aka sake sabuntawa a shekarun karshe-karshen nan a cikin hubbaran ba shi da sosai sai ɗaya daga cikin sauye-sauyen da aka samu yana da alaƙa da shi kan shi kabarin jika manzon Allah ɗin kuma an yi shi ne daga jinsin zinariya da ya maye gurbin tsohon hubbaran bisa bayanin da ya fito daga tsoffin wannan ƙauyen ya nuna cewa a shekara ta 1309 hijira shamsiya harshen da mutanen wannan ƙauye suke magana da shi shine vanshini ko kuma nishuni kuma wannan yaren yana daga cikin tsoffin harsuna a nan ƙasar iran akwai wuraren yawon shakatawa masu yawa da ke ƙauyen vanshan daga cikinsu akwai dutsen mahad haidari kale jamal sai kuma idanuwar ruwa na lamba sai kabarin sayyid karrar makabartar Pahalaban. A watan Shahrivar na shekara ta tara ɗaya daga cikin katangar da ke ƙauyen mai suna Maulana, hukumar kula da albarkatun ruwa na garin Golfegan ta rusa shi saboda ya shiga cikin iyakar wata ƙorama a zai lokacin da yanzu sama da rabin shekara kenan wannan ƙoramar ta kafe. wannan kenan game da ƙauyen vanshan da kuma irin abubuwan tarihi da ke cikin wannan ƙauye yanzu kuma kafin mu rufe shirin bari mu kawo muku bayani game da muhimman gadaje guda goma da ke nan cikin iran waɗanda suke da daɗaɗɗen tarihi gada ta farko ita ce gadar dirbaz akwai hanyoyi masu yawa na kai kawo ɗin matafiya da tawagar 'yan kasuwa wanda saboda yanayi da yake da shi da abubuwan na ɗabi'a a tsawon tarihi an samar da ɗaruruwan gadoji akan ƙoramu da tekuna domin sauwaƙe kai kawo ɗin matafiya wanda wasu daga cikinsu har yanzu ana amfani da su wanda wasu daga cikinsu har yanzu ana amfani da su wasu kuma da dama daga cikinsu an rusa su gada ta farko ita ce gadar ji kuma tarihinta yana komawa ne zuwa ga zamanin daular sasaniyan kafin zuwar musulunci kuma tana da nisan kilomita hudu a gabashin isfahan kuma an gina ta ne a kan tekun zandarud sama saurare da yake lokacin da aka ɗibar shirin ya kawo jiki ya zama wajibi in daga aya a nan sai a wata saduwar za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin amma kafin nan a madadin waɗanda suka tallafa shirin ya kammala ni madugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma ana ci gaba da biyan shirye-shiryenmu a shafin na gizo wato www.cb1.ng a huta lafiya. Shirinmu na ƙarshe shine shirin na Afirka a yau da fatan masu su gyara zama kuma za su ji daɗin shirin. Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau. Da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun furucin tsohon shugaban ƙasar Tunusiya ne Muhammad Munsif Marzouk cewa rashin zurfin tunanin jam'iyyar annahada ne ya sanya da goyi bayan kai sa'id ya kai ga ɗare kan karagar shugabancin ƙasar tunusiya da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. tsohon shugaban kasar tunisia muhammad munsif marzouk ya yi furuci da cewa rashin zurfin lissafin jam'iyyar annahda ne ya sanya ta goyi bayan kai sa'id har ya kai ga ɗare kan karagar shugabancin kasar tunisia sannan ya kirayi majalisar dokokin kasar kan gudanar da zama domin ɗaukar matakin tsige shugaban kasar da ƙuri'u biyar kamar yadda kundin tsarin mulkin kasar ya shimfiɗa marzouk ya ƙara da cewa kasar tunisia ƙarƙashin shugabancin kai Said ta fara fuskantar hatsarin rushewa kuma ta zame ƙasa maras cin gashin kanta domin a halin yanzu ta zame ƙasa mai biyayya ga abin da ya kira gungun tushen sharri a tsakanin ƙasashen larabawa yana mai gargaɗi kan yiwuwar kai Said ya shiga cikin sahun ƙasashen da suka kulla alaƙar jakadanci da haramtacciyar ƙasar Isra'ila. A zantawarsa da jaridar Kudusul Arabi, Muhammad Munsif Marzok ya jaddada cewa tun bayan juyin halin 'yancin ƙasa kasar tunisia a shekara ta 2011 ake gudanar da makirce-makircen ganin an kawar da nasarorin juyin halin ƙasar musamman rushe tsare-tsarenta wato rusa majalisar dokokin ƙasar da cibiyoyi masu zaman kansu musamman majalisar kolin shari'ar ƙasar da kawo ƙarshen kundin tsarin mulkin ƙasar ta hanyar fakewa da jin ra'ayin jama'a ta hanyar na'urar kwamfuta wanda tuni aka tsara sakamakon da za a fitar. tsohon shugaban kasar ya kara da cewa a halin yanzu haka kasar tunisia tana fama da matsalar tattalin arziki mai tsanani na nan kusa kaɗan da zai kai ga tsayatar da gwamnatin kasar warwas yana mai tambayar cewa yaushe kasashen saudiya da haɗaɗɗe daular larabawa suka mallaki dukiya da za su dinga fitar da kuɗaɗe tamkar masu shayar da yashi ba tare da samar da komai na tsirrai ba yana mai nuni kan goyon bayan da shugaban kasar tunisia kai sa'id ke samu daga waɗannan ƙasashe marzuki ya yi nuni da cewa tuni ƙasashen yammacin turai suka fahimci cewa shugaba kai sa'id ba mai gyara ba ne kuma shi kansa ba gyararre ba ne kuma kuɗaɗen da zai samu ba za su gamsar da shi wajen shawo kan fushin al'ummar tunusiya na tsawon lokaci ba sakamakon haka babu makawa kasar tunisia za ta fuskanci matsalar tattalin arziki tare da ƙoƙarin shugaban ƙasar na ɗora alhakin haka kan mabarnata amma al'umma za ta ci gaba da ce masa ta gaji da jin gafara sa amma ba ta ga ƙaho ba tabbas a halin yanzu haka madafin iko duk suna hannunsa don menene har yanzu ba zai kawo ƙarshen ɓarnata dukiyar ƙasa ba musamman cin hanci da rashawa har ila yau tsohon shugaban ƙasar ta tunusiya musib almarzok ya ƙara da cewa duk abin da kai sa'id ya aikata yana nan cikin tsaka mai wuya abin da shi ne tabbas suna nan suna nuna masa goyon baya daga wajen kasar amma a cikin ƙasa suna neman mai gurbinsa da wanda zai cike gurbin abin da ya kasa cikewa dangane da zargin da shugaban kasar tunisia kai sa'id ke masa cewa matakin da ya ɗauka na sokar siyasarsa babbar cin amanar ƙasa ce musamman kiransa kan jaddada manufar juyin juya halin 'yancin tunisia muhammad mansur marzuk ya mai da martani da cewa babban cin amanar ƙasa shine karya alƙawura da jinginar da aiki da kundin tsarin mulkin ƙasa da kuma janyo rarrabuwan kawunan al'ummar tunusiya game da yin watsi da 'yancin ƙasar tunusiya domin kare manufofin ƙasashen masar da saudiya da kuma haɗaɗɗiyar daular larabawa kamar yadda Munsif Marzuki ya ɗora alhakin abin da ke faruwa kan dukkanin 'yan siyasar Tunusiya musamman jam'iyyar Annahada saboda rashin ɗaukan matakan da suka dace wajen kawo ƙarshen wannan masifa da ta tunkaro ƙasar Tunusiya. yana mai fayyace cewar hakika rashin zurfin lissafin jam'iyyar annahada ne ya kai ga wurga tunusiya cikin mummunan hali da ta shiga ciki don haka munsu marzuki ya bayyana fatansa na ganin jam'iyyar annahada da sauran jam'iyyun kasar sun canza matsayinsu domin ganin sun jagoranci wani gagarumin yunkurin 'yan ƙasa da zai tunkari wannan mulkin kama karya tare da nisantar da duk wani batun warware rikicin ƙasar da ta shiga ta hanyar tattaunawa jaridar kudus arabi ta watsa labarin cewa akwai hasashen cewa yarima mai jiran gadon kasar saudiya muhammad bin salman zai kai ziyarar aiki zuwa tunusiya baya ga raɗe cewa shugaban kasar masar abdul fatah al-sisi shi ma zai kai ziyarar aiki zuwa kasar dangane da tsokacinsa kan waɗannan labarai tsohon shugaban ƙasar tunusiya muhammad musin marzuki ya furta cewa tunisiya ta zame ƙasa wacce ba 'yantacciya ba kamar sauran ƙasashe da babu wani yunkuri da aka yi domin neman canji a cikinta kuma boran al'ummarta ya kai ga nasara musamman ƙasar tunisiya da ta kasance kan gaba a fagen wannan juyin juyin halin neman 'yanci inda a halin yanzu ƙasar ta tunisiya ta kasance cikin sahun ƙasashen da suke matsayin gungun tushen sharri a tsakanin ƙasashen larabawa musamman ganin yadda hukumar leƙen asirin ƙasar masar ta yi kaurin suna a cikin ƙasar Tunusiya. Marzuk yana auna zurfin taɓarɓarewan ƙasar Tunusiya da cewa ta kasance cikin sahun ƙasashe masu tafiya kan tsarin dimokuraɗiyya. sannan ta fice daga ciki kuma ta kasance ƙasa mai cin gashin kanta sannan ta koma 'yar kore mai barace-barace waɗannan nasarori ne da 'yan mulkin mallaka suke son gani sannan munsu marzuki ya yi diran mikiya kan shugaba Qais Sa'id yana mai zarginsa da cewa akwai yiwuwar ya wurga kasar tunisia cikin sauran kasashen da za su kulla alakar jakadanci da haramtacciyar kasar isra'ila yana mai fahimci cewa mutumin da ya ki tarbar tawagar kungiyar gwagwarmayar falasinawa ta hamas kuma ya ɗauki matakin koran jami'in diflomasiyan tunisia da ke wakiltar kasarsa a kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya domin ya tsaya tsayin daka kan kare manufofin al'ummar falasinu da ake zalunta to me kuma ya rage rage masa banda ɗaukan matakin ƙulla alakar jakadanci da haramtacciyar ƙasar Isra'ila. Tun a ranar 25 ga watan Yulin shekarar da ta gabata ta 2021 ce, ƙasar Tunusiya ta shiga cikin dambaruwar siyasa bayan da shugaban ƙasar Kais Sa'id ya ɗauki matakin dakatar da ayyukan majalisar dokokin ƙasar da cire kariya ga 'yan majalisun dokokin ƙasar domin samun damar gurfanar da su a gaban kotu sannan ya tsige babban lauyan gwamnatin tunisia mai shigar da kara ya naɗa kansa a wannan matsayi tare da dakatar da kotun kula da kundin tsarin mulkin kasar sannan a 'yan kwanakin baya-bayan nan ya rusa majalisar kolin shari'ar kasar baya ga matakin da ya ɗauka na rusa majalisar ministocin kasar tare da tsige prime minister tunisia hisham almashishi shugaban kasar ta tunisia yake ci gaba da fuskantar mai da martani a ciki da wajen kasar a farko-farkon dambaruwar siyasar kasar tsohon shugaban shugaban kasar tunisia munsif almarzuki ya bayyana cewa shugaban kasar tunisia mai ci kai sa'id ya wurga kasar tunisia cikin rikicin siyasa da ya hana ta numfasawa kuma bai da masaniyar yadda zai tsamo ta a sa da tashar watsa labaran aljazira a wancan lokaci tsohon shugaban kasar tunisia munsif almarzuki ya bayyana cewa yana daga cikin mutane masu yawa da suka yi wa shugaba kais fatan samun nasara a lokacin da ya karbi ragamar shugabancin kasar kuma kowa yana da kyakkyawar fata kan cewa kais sa'id zai samu nasara a fagen yaƙi da barnata dukiyar ƙasa amma matsala ce da ta mame ƙasar kuma a halin yanzu ta bayyana cewa ba babu abin da zai iya fagen magance matsalar maimakon haka ma sai matsalar tana karuwa yau da gobe tsohon shugaban kasar tunisia munsif marzuki ya bayyana cewa yana bakin ciki da takaicin abin da ke faruwa a tunisia yana mai cewa shugaba kai sai na rayuwa ce a wata duniya ta daban sai dai kawai baya son yin furci da hakikanin halin da ya shiga marzuki ya kara da cewa babu makawa shugaba kai sai yana samun rahotannin matsalolin da suke faruwa a kasar daga jami'an leƙen asirin tunusiya da kuma makusantansa tsohon shugaban kasar tunisia ya yi furuci da cewa duk da cewa jami'an tsaron kasar za su sanar da shugaba kais cewa dubban mutane sun fito domin nuna goyon bayan su gare shi kan matakin da ya ɗauka a kasar amma ba zai rasa samun bayanan da suke tabbatar masa da cewa an samu halartar kimanin miliyoyin mutane da suke adawa da matakan da ya ɗauka mansur marzuki ya kara da fayyace cewar rabuwar kan da ya faru a halin yanzu a tunusiya yana fayyace tsakanin mutanen da suke da tabbacin juyin mulki aka yi ga kundin tsarin mulkin kasar kuma dole ne dawowa kan tubalin dokokin kasar da kuma masu nema wa shugaba kais uzuri kan matakin da ya dauka a nata bangaren kungiyar tarayyar turai ta yi kira ga shugaban kasar tunisia kai sa'id kan dawowa tsarin dimokuraɗiyya tare da buɗe majalisar dokokin kasar domin dawo da ayyukan 'yan majalisar joseph borrell babban jami'i mai kula da harkokin siyasa da tsaron kungiyar tarayyar turai a tattaunawarsa da 'yan majalisun dokokin kungiyar tarayyar turai a birnin strasbourg ya jaddada cewa ba zai yiwu majalisar dokokin kasar tunisia ta ci gaba da kasancewa a rufe ba tsawon lokaci ba tare da an sanya iyaka ba a nashi bangaren dan majalisar dattijan amurka sanata chris murphy ya bayyana cewa zai ya amince da a ikirarin shugaban tunisia cewa yana da niyyar ganin ya dora tunisia kan tafarkin dimokuraɗiyya murphy ya kara da cewa matakin baya-bayan nan da shugaban kasar tunisia kai sa'id ya dauka na rusa majalisar kolin shari'ar kasar yana nuni da cewa ne tunisia tana ci gaba da gudana cikin kangin kama karya har ila yau sanata chris murphy ya jaddada cewa shugaban kasar tunisia kai sa'id ya yi alkawarin bunƙasa harkar tattalin arzikin kasar da yaƙi da barnata dukiyar ƙasa tabbas waɗannan manufofi ne masu kyau da al'ummar tunisia take bukata ko da yaushe amma ba zai taɓa cimma manufarsa ba ba tare da samun goyon bayan ƙasashen duniya ba sakamakon haka sanata chris ya fayyace cewar goyon bayan duniya da shugaba kai ke bukata ya dogara ne kan matakin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 ɗauke da za a ɗan ne amma kafin nan amma din tahir amin da ya kuma labaran duniya ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya.